fa <laughs> masha Allahu wala kuwata zaki sallama da masu kallo da masu to assalamu alaikum ka samu guda ɗaya kamar ka samu guda hudu ne gas sannan kuma yau dole ne a sa farashi mai nauyi saboda yau mai nauyi ce mu to kina san gaskiya zan yadda da maganar malamin nan da ya ce in kana son ka samu kwanciyar hankali ka samu yan lokuta <laughs> ba mai cin fuska ba ne mu ƙara jaddada maganar malamin nan da ya yi waka ya ce ga saukin kai ga ba ba kuma za ta samu miji insha Allah a wannan dandali duk da cewa kun san yadda muka zo da sabon tsari dalilinmu na zuwa da sabon tsari wani ma ba auren zai ba zai zo ta kindimo waya ta ki aikinsa ina ga ko kamfani ne suke bashi wani bonus na buga waya <laughs> wallahi gari rinka zurgo waya shi kadai ko sai ba waya ta fi saba'in a rana daya to shi sa aka kawo akwai kudin data sunan dai da dama wannan lokaci dai ba zai bari ba mu kammala da fari kafin mu ba da lambar baiwa allah nan dole ne sai an ba da tukunci nawa ya kamata a ba da tukunci ma tukunna a kai <laughs> a tafa free table a ba zai yiwu ba a tafa free table kamata yi nima kudi dubu biyar da goma da ake bayarwa ya zanto yalo dole a bada tukunci mai nauyi samun <laughs> sannan kuma dan Allah dan annabi wanda ya san ba aure zai yi ba kada ya saki ya biyo wannan hanya wannan hanya ta masu neman aure ne ko kuma wanda ya san bai da lokacin aure yanzu mun fi so a ce an samu wanda an sa yawa wata uku ko wata daya ko wata biyu ko kuma ma yan akwai dama kawai ce ni san cewa ya ba da tukunci kuma mutum ne wanda zai iya ɗaukar ɗawainiyarta ko ba haka ba ba ya zamto cewa kawai bigigin bigigin ana buge-bugen waya ba sai an ba da tukunci nawa ki faɗa da bakinki wanda ya zaka an an sai data kuma mun tsaya mun yi postin don wasu abubuwan da muke gabatarwa inda biya za a yi za mu ce kamfani kaza za ki bayar ba ma karɓar kuɗi a hannu suke kalla wanda su ma suna nan suna kokarin Allah ya ba su wuce su ma za a zo musu bai kamata a ce an karbi kuɗi a gurin ko ba ka ko mun karbi wani abu to ya kamata ko sai an ba da tukwici sannan <laughs> a ba da lambar waya ko ba haka ba to kina yin wasu ne ko kuma a waya ce ta kira ba ki yin wasu domin yasa zamto cewa ka sa tukwici sai kai magana a whatsapp ko kuma ka haɗo da test a wannan lamba ita ce lambar waya da za mu bayar 080 ba fa lambar ta bace ba kaga kira ka zuci cewa ita ce ba lambar ta muka bayar ba lamba ce wadda in ka sako tukwicin ka za ka turo ta whatsapp da za a baka wannan lambar ta ta rate ake magana ta wasu sannan kuma ga lambar da za ka sanya tukunci na kamfani na kudin data ita ce euro 1226587 gt bank <laughs> ah, to ga nan ba nan gashi idan ka sanya amma baka ka sako dubu ɗaya kai tunanin cewa wai ka ba da tukwici a baka nan ba ka sa yauwa yadda mu ma za a kara mana karfin gwiwa akwai wasu da dama wanda za mu yi ta dagewa mu kawo Allah kuna mana surutu daga dubu biyar ya kamata a fara ka a sako dubu ɗaya ba ka a sako don ta saka ko da ke to da haka haka za mu ci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga na kwafi zuba wanda aka fi sani da shi a kada ka manta ba ba za ka yi ba a whatsapp za ka yi magana ka turo da tukwici na data na kudin data sannan sai ka turo da namba za mu tura ma lamba ko ta whatsapp ko ta text da za ka yi magana da ita direct kuma muna fatan allah ya bata wannan samtalilan saurayi da take nema wassalamu alaikum